muka ce mintuna kusan talatin sannan wata nas ta ce su shigo ofishin likitan yana zaune da farar takarda a hannunsa suka zauna dukkan su jikinsu a sanyayi zuciyoyinsu na kaduwa ya dubi mama ya cire gilashin idanunsa ya ce ke ce mahaifiyarta ko 'yar uwarta ta ce ni mahaifiyarta ce likita ya ce to ku kwantar da hankalinku ga sakamakon gwajin ta ya nuna ba ta ɗauke da cutar komai saboda haka ina taya ku munna sannan za ku iya zuwa wani asibiti ku sake wani gwajin don ku sake samun natsuwar zuciya insha Allah ma duk inda kuka je sakamako ɗaya za ku samu muka ce hannu a sama mama da ma'isha suka ɗaga a lokaci guda suna hamdala ga Allah tare da bayyanuwar farin ciki tsagoransa a fuskokinsu. sun shiga gida da karsashi da kuzarinsu saɓanin yadda suka bar gida cikin ɗarɗar da zulumi to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba fara fuskar su kadai ta nuna wa jama'ar gidan babu matsala a gwajin da suka je don tun da suka tafi aka yi zaman jigun a falon mama ha suka dawo yayan su Khalid ne ya amshi takardar sakamakon ya duba jin yana hamdala ne ya sa hajiyar karfe ta ce babu matsala da ko khalid ya amsa godiya za mu yi ga allah ba ta ɗauke da kowace cuta haka sakamakon ya nuna duk 'yan ɗakin hamdala suka yi sannan hajiya ta ce to amma yawan ciwon nan na yarinyar nan yana ba ni tsoro ko dai ja ja'irin yaron nan asiri ya je ya banka mata muka rasa gane kan ciwon ta to ciyo ne an yi maganin asibiti an yi na gida abu har yau babu dawwamammen sauki ina ganin maganin sanmu kawai za a amso mata a niyarsa ta bi shi duk yana yi ne don kada yarinyar nan ta tare a gidan mijinta kuma in sha Allahu sai ta tare ga 'yar uwarta nan da juna biyu suna zaman su lafiya da mijinta wannan ɗauka alhaki har ina tun daga wannan rana hajiya ta amsu maganin karya sihiri ana taba ma'isha maimakon sauki sai ciwon na daɗa gaba wani irin abu ne ke taso mata tun daga cikinta sai ya zo har kirjinta ya tokare ta ta dinga kuka da numfarfashi kenan sai an ɗaura kirjin da ɗan kwali ko a dafe mata da hannu sannan take jin sa'ida. ranar lahadi da daddare san ba su yi bacci ba saboda wannan abin da ke taso mata aban har motsi yake yi shi ne abin da ya firge ta mama cikin tsakar dare ta je ta taso alhaji ta gaya masa gari na wayewa da kansa ya ɗauke su a mota ya kai su asibitin abu shika don so yake a duba ta sosai a yi hoton cikin nata da kirjinta. sun samu ganin likitan ya duba ta sannan ya tambayi mama mama kin ce ta daɗe tana ciwon nan ko ta ce kwarai ta daɗe mun rasa gane kan ciwo da an ce malaria da typhoid da ulcer duk an ba ta magani ta sha to da ta ji sauƙi sai ciwon ya dawo a haka ha an kwashi watanni hmm, tana da miji ne likitan ya tambaya eh tana da shi sai dai bata tare a gidansa ba tana gida ne saboda wani dalili sai kuma wannan ciwon da shi ma ya hana tarewar likita ya dan murmushi yana duban ma'isha sannan ya mai da idanunsa ga mama ya ce zan rubuta muku yin hoto wato scanning za ku je ku biya sai ku dawo in yi mata hoton don in tabbatar da abin da nake tunani kafin in rubuta mata magunguna don ina ganin kuna ta magani ne har yau ba ku san asalin ciwon nata ba alhalin ita ta san ciwon da take maganganun likita sun ɗaure wa Mama mamakai ta kasa gano inda ya dosa sai kawai ta yi watsi da su ta amshi takardar da ya mika mata zuwa biyan kuɗin hoto suka fito ta kai wa alhaji takardar ya ciro kuɗi ya ba abdallah ya ce ya je ya biya suna jiransa bai daɗe ba ya dawo sannan suka koma gurin likitan sai da ya sallami wasu marasa lafiya sannan ya umarci ma'isha da ta hau gadon hoton ta hau ya ce ta ɗaga rigarta ya ɗebo wani abu mai ruwa ya shafa a cikin ya ɗauko abin yin scanning ɗin ya soma murzawa a cikin nata har ya gama mama da ma'isha na kallon ikon Allah ya ce ta koma ta zauna a kujera sannan ya ja takarda ya soma rubutu ya dubi mama ya ce abinda nake tunani shine ya tabbata amma na yi mamaki da ba ku gane ba gashi nan ciki ne gare ta wata shida da kwanaki ya mace za a haifa ga ta nan lafiyayya ranar sha a bai ƙara sabon mama ta katse shi likita ciki fa ka ce ya ce e ciki ga shi nan a hoto ya bayyana kansa da ya ce lafiyayya in ku ba ku sani ba ai ita da mijinta sun san kayansu wata irin kara suka ji ma'isha ta saki wadda ta firgita su dukansu kafin su ankara sai ta faɗo ƙasa daga kan kujerar da take a zaune ta so mai gyam sai kun face kawai ke bulbulowa a bakinta mama ta saka kuka tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un likita taimaka min don allah ba dai mutuwa yarinyar nan ta yi ba wannan yaro lamir ya cuce mu ya ɗauki haƙƙin yarinyar nan sai allah ya saka mata likita ya durkusa gaban ishe yana cewa mama ba shi bane mijinta me don kun ganta da ciki alhali kun ɗaura musu aure likita ba mijinta bane fyaɗe ya yi mata sace ta yi allah ya isa ba mu yafi ba shi dai likita bai gane kan bayanin ba kawai sai ya ci gaba da ba ma'isha taimakon gaggawa mama komawa gefe guda ta yi tana share hawaye ta bar likita yana aikin cetaron ma'isha da ya yi balaguro da wannan fashinta ya daidai da saka wani ihu da ta yi ta soma fisge-fisge tana faɗin ya Allah ka ɗauki raina kafin abin da likita ya faɗa ya tabbata gaskiya ne wayo na shiga uku ka taimake ni likita ka fidda cikin nan da ka ce in da gaske ne likita ya riko ta ya maida ta kan kujerar da ta faɗo yana lallashinta ki kwantar da hankalinki ki natsu kamar baki da aure zaki ce in cire miki cikin jikinki ni fa ban gane ba kun rikita ni mama ya sauke kwaye idonsa a kan mama yana tambayarta ta ce likita na gaya maka fyaɗe aka yi mata ranar bikinta cikin jikinta ba namijinta ba ne likita ya saki baki cike da mamaki yana kallon mama a takaice mama ta warware masu matsalar ya cika da tausayin ma'isha ya ce ki fita ki kira mahaifinta tun da kin ce tare kuka zo zan yi masa wani muhimmin bayani a tsaye mama ta iske alhaji mahmud yana tsimayin fitowarsu abdullahi na gefensa shi ma cikin jiran tsammanin yake ya dubi maman ya ce me ya faru hajiya na ganki a gigice cikin kuka ta mutu ne da girgiza kai tana daɗa sharar fuska ta ce alhaji mun shiga tashin hankali ashe ciki ne a jikin yarinyar nan har ya wuce wata shida allah ya isa tsakaninmu da yaron nan ya saka mu a halin ha'ula'i alhaji ya dafi goshi yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihin raji'un hajiya ciki kuma hasbunallah wa ni'mal wakil ya allah kai ka jarabe mu da wannan al'amari allah ka kawo mana mafita amin amin alhaji yarinyar nan na can a halin haula'i hasu ma ta yi da kyar likita ya ce turanta ka yana son ganin ka dalla da ke tsaye sai jijjiga kai yake yana ta nana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kasa cewa komai saboda ya shiga tsananin dimuwa da jin wannan labari a zaune suke iska likitan yana rubuce-rubuce mai maisha kuma na zaune a kujerar da take hawaye ne kawai ke malala a kwancin tattamkar famfon da ya lalace za ka ɗauka mutum mutumi ne bisa kujerar don ko matsi ba ta yi alhaji zauna a kujerar da ke kallon likita bayan ya yi masa umarni sannan ya ce likita na ji wani mummunan labari da ya saka ni cikin dimuwa ashe yarinyar nan ciki gare ta ba mu sani ba har ya girma likita ya gyada kai kwarai ciki ne alhaji ga maskanin ɗin din da na yi mata ya mika masa takardar da ke gabansa ya ci gaba da cewa ku yi alhaji wannan wata ɓoyayyar ƙaddara ce da babu yadda za ku yi da ita sai dai ku rungume ta yadda ta zo muku a bazata na ji yadda aka yi wannan ƙaddarar cikin ta sami yarinyar nan cikin ba zai fita ba kamar yadda ita take roƙona kuma ko da zai fita ma mu ba ma cire ciki kada ku yadda ku bi son ranta ku ce za ku kai ta wani asibiti a cire cikin nan don ya riga ya zama ɗa sosai za a iya rasa ranta da na abin da ke cikin nata ku bar wa Allah al'amarinsa ba ku san me yake nufi da ya ɓoye muku cikin ba dukkan ku iyayenta da ita kanta ba ku gano shi ba sai da kuka zo nan saboda haka ku bar masa ikonsa kada ku yi masa shishigi ku zo ku yi da na sani ku yi haƙuri na san babu wanda zai so irin wannan ya sami wani cikin zuriyarsa to amma ya za a yi idan allah ya ƙaddara wa mutum sai dai a yi haƙuri da ƙaddara likita shiru yana caccaka biron hannunsa kan takardar gabansa alhaji numfasa ya ce wallahi likita ba ni da ra'ayin a cire cikin nan saboda kada in ji kunya sai in saba wa mahalicci na in yi kisan kai insha Allahu za mu reni cikin nan har ya zo duniya don ba mu san wace irin falala ɗan da za a haifa zai zo da ita ba mun yi tawakkali za mu rungumi wannan kaddara hannu bibiyu da fatan Allah ya tabbatar mana da alheri a rayuwarmu ta duniya da ta lahira mun gode kwarai da nasihar ka sai ka rubuta mata magungunan da ya kamata ta dinga sha tunda mun gano musabbabin ciwon nata likita ya soma rubutu yana cewa ga magunguna a siya a tabbata tana shan su cikin ka'ida sannan za ta gaba da zuwa awo a gurina zan sa nurse ta musamman da za ta dinga kula ta ina fatan babu matsala alhaji ya ce babu matsala likita mun gode allah ya saka da alheri ya miƙa wa alhaji takardar maganin suka miƙe suna masa godiya hajiya mai race ta kama ma'isha za ta miƙar da ita amma sai ta ji ta tafi talau za ta faɗi ta yi saurin tarairayo ta ta rungume ta tana kiran sunanta ma'isha ma'isha amma ina ba amsa ga dukkan alamu su ma ta saki kwalawa alhajin kira hajiya mai ta yi a lokacin haya ya kai bakin kofa zai fita alhaji dawo yarinyar nan ta sake suma ya dawo da saurinsa shi ma likitan ya iso gurinsu ya ce kwantar da ita bisa gadon can in duba ta ruwa ya ɗauko a fridge ɗin da ke ofishin ya isa kan gadon ya shafa mata a fuskarta ta sai gashi cikin hukuncin Allah ta farfado tana faɗin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mama mafarki na yi ko da gaske ne abin da likita ya faɗa likitan ne ya saurin tarin numfashin amsar da maman za ta bayar ce kwantar da hankalinki bacci fa kika yi kin ji na faɗi wani abu mara daɗi ne a baccin binsa ta yi da kallo tana son ta tuno wasu daga cikin kalaman da ya yi sai katsa tunanin nata don baya son ta tuna komai ya ce yanzu me ke miki ciwo da nuna kirjinta daidai saitin zuciyarta ta ce nan ɗina ke ciwo kamar ana caka min mashi ga zafi tamkar an hura wuta ya ce idan kika kwantar da hankalinki kika daina saka damuwar komai a ranki duk ciwon da yake miki zai daina da izinin Allah balle ma idan kika dage kina shan magunguna farar ɗaya za ki nemi ciwon ki rasa ko kina son ciwon zuciya ya kama ki ne tun a ƙananan shekarunki na ƙuruciya ta girgiza kai tana hawaye ya ce to kuwa in ba kya so ya zama dole ki cire damuwar komai a ranki ki saka Allah a zuciyarki ki ɗauka duk abin da ya sami bawa mai kyau ko mara kyau to rubutacciyar kaddararsa ce da ba zai iya shallake ta ba dama mumini shi kullum cikin jarabawa yake ina fatan zaki yi dauriya ki cinye wannan jarabawar da allah ya ɗoro miki don ki samu sakamako mai kyau a gurinsa kina ji na. ta gyaɗa kai tana ci gaba da malala hawaye kinan ya tabbata tana dauke da cikin lamir cikin da ba na halas ba shi kinan za ta haifo ɗan da ba ta hanyar aure aka same shi ba wayo allah ni kuma wannan ita ce ta wakaddarar haihuwa ba tare da aure ba a zuciya take maganar amma har ta fito fili ba ta sani ba likitan ne ya ci gaba da lallashinta abinda zaki haifa shi kuma ya ce mene ai addu'a zaki Allah ya sa wannan kaddara da ta faɗo rayuwarku Allah ya sa ta zamo muku fiyayyen alheri a rayuwarku tabbas akwai wani ɓoyayyen sirri da Allah ya sa ka ya al'amarinki shi yasa ya ɓoye cikin jikinki har ba a gano shi ba sai da ya girman da ba za a iya fidda shi ba in ma an ce za a raba ki da shi a yanzu ta rayuwarki za ta shiga cikin hatsari kawai mai fatan allah ya raba ku lafiya waɗannan kalamai na likita su ne suka natsarwa da ma'isha zuciya har ta ji ta ɗan gyagije daga tsananin ruɗanin da ta shiga mama ce ta riko ta suka fita zuwa mota bayan musayar lambar wayar da likita suka yi da alhaji don cewa idan wata matsala ta taso su kira shi su gaya masa ko da baya asibiti zai zo ya duba ta jigon-jigon suka yi a falon mama saboda mummunan labarin da 'yan uwanta suka ji na cewa 'yar uwarsu ashe tana ɗauke da ciki ne a dalilin fyaɗen da lamir ya yi mata abdullahi dubi mahaifinsu zuciyarsa na tafasa ya ce a shigar da kara za a yi kotu dole ya amshi cikin nan tunda likita ya ce ba zai fita ba ai ya san nasa ne abbansa ya gyada kai ba zai ki karɓa cikin ba ni na sani sai dai idan ya ƙi karɓa ɗin sai hukuma ta shigo zancen zan kira mahaifinsa in sanar masa sai mu ji me zai ce masaro assalamu